alaikum da farko za ki gaya mana sunanki da takaitaccen labarin ki a takaice. Da farko sunana Fatima Shehu ya kasai Ya ga Dr. Shehu ya katsai da Hajiya Murjanatu Bello Aminu. An haife ni a garin Kano. Na yi karatun primary school ɗina a Staff Farm Beauty Staff Primary School. Daga nan na wuce FGGC Minjibir. Allah cikin ikonsa muna gamawa na samu admission. Na fara karatu a nan Bayero University inda na karanta BA Ed Economics. bayan na gama karatu na na biya da economics na je jihar taraba na yi nysc dina a can daga nan na dawo kano da na dawo kano na ci gaba da karatu na yi mbf masters in banking and finance bayan na gama immediately kuma sai na developing interest akan teaching profession although dama shi na karanta a first degree dina so sai na koma na yi med in curriculum studies alhamdulillah na gama M.Ed curriculum studies yanzu na juya ina yin phd dina a curriculum studies a nan bayan university kano na yi aure ina zaune da mijina injiniya abdullahi jibril da yarinya ta guda ɗaya rabi'at amal wani kwas ke karanta a jami'a sannan shin abin da kike so ki karanta ne kika karanta a jami'a sannan idan kin fuskanci ma yayin karatu a bayyana mana abin da na karanta a jami'a shine first degree da na yi na yi ba economics so bayan na gama biya da economics na na yi service na yi komai sai na koma na yi masters in banking and finance daga nan kuma na kuma juyawa inda na kuma yin wata masters na education ahmed curriculum yanzu alhamdulillahi ina PhD a curriculum studies to gaskiya da farko ba da son teaching profession lokacin da aka bamu na ta faman bacin rai don me za a bamu education education kin san a lokacin an fito daga secondary school kai yana zafi na fi son in economics inda za ka je ka yi aikin banki to dai aka yi convincing ina a gida na koma inda na haƙura na karbi med na karbi ba ba economics and education din to alhamdulillah yanzu gaskiya ina jin daɗin abin da ne din da dai ba shi na ba da interest akai amma yanzu alhamdulillah Allah cikin kuma na yi developing interest akan abin da na karanta da farko tun daga shi na dora na yi masters kuma ina PhD akan education dukan karatuna ina yin su cikin sauƙi cikin ikon Allah amma maganar aiki kamar an sha wahala eh an sha wahala neman aiki domin da farko ina ta zaune bayan na yi masters in banking and finance na gaba aiki sun ce to sai daga baya cikin ikon Allah sai na samu aiki na fara a Kano State Scholarship Board to already ma lokacin na gama masters in banking and finance ba da aikin yi to shine na koma nake masters in education so ina cikin masters ina education ina ta yi ina ta yi ina kuma aiki a nan Kano State Scholarship Board daga baya cikin ikon Allah sai samu aiki a nan Sa'adatu Lim College of Education to daga nan bayan na gama tun da na samu aikin koyarwa sai na gani yana da buƙatar da faɗaɗa karatun nawa in yi PhD Shi ne abin da nake yi yanzu kuma a yayin aiki wani irin kalubale aka fuskanta da abokan aiki maza da abokan aiki mata ni dai abin da na sani shi ne. duk inda mutum yake a matsayinka na ya mace ka kare mutuncin ka ka san mutuncin wanda kake tare da shi once mutum ya san mutuncin kansa ya san mutuncin wanda yake tare da shi to ba shi da matsala ba shi da eh, matsalar mu'amala da abokanan aikinsa to alhamdulillah tsakanina da abokanan aiki na maza mutunta juna ne na san matsayina na san su kuma su wane ne a gare ni kuma mutum don kuna tare da shi inda ya ya girme ka ka ba shi girmansa ka ba shi matsayinsa ka san kai kuma naka matsayin saboda haka haka zalika abokanan aiki na mata muna zaune lafiya da su domin muna mutunta juna babban burina a rayuwata shine in ga ilimi ya inganta musamman ga na ƙasanmu domin abin da ciwo ka kowa kana shiga a matsayin kana kwaleji kana koya wa ɗalibi da iya babban burina a rayuwa shine in ga ilimi ya inganta domin abu ne mai ciwo a ce kana kwaleji college of education gaba da secondary amma kana mingilin ka yara ba su iya ko da rubuta sunansu ba don akwai ɗalibai da yawa da ba su iya ko rubuta sunansu ba to sai kai ta mamakin ta yaya su kai fasin secondary school har suka taho wannan guri to alhamdulillah wasu suna picking up wasu kware da dai kawai dai an zo makaranta ne duba shi shine ta yaya ilimi zai inganta shin problem ɗin is it from the grassroots daga primary school ne koko daga secondary school because sai an yi layin good foundation ko yaro kafin mu achieving duk abin da muke son mai achieving a rayuwa saboda haka babban buri na shi ga ilimi ya inganta rayuwa ta tabbata tafi a bisa ta farki na gaskiya ta tafarki madaidaici sannan kuma ni shawara ta da zan ba yan uwa mata shine uh, mu dage mu yi karatu muka dage muka yi karatu muka yi ilimi idan mijinki ya barka kai aiki kai idan bai baka ba ya hakuri domin shi ilimi ba lallai sai ka fita kayi aiki ba a gidanka zaka amfana da shi domin zaka taimaka wa yara za kuma ka taimakawa wanda ya zo gare ka da wanda ma bai zo ba in dai har za ka iya taimakawa a matsayinka na mai ilimi zamantakewa ma daban take da wanda bai yi ilimi ba saboda aka ni babban buri na shine a ce in ga yau ilimi ya inganta yara an taso komai yana tafiya yadda ya kamata kuma a yayin aiki wani irin kalubale aka fuskanta gaskiya ba wani kalubale na fuskanta a wajen aiki aiki na duk abin da na san responsibility na aiki na ne ina kokari in yi shi ta abin da aka sani ina ƙoƙarin ne shi kan lokaci saboda haka ni ba da wani ƙalubale a wajen aiki alhamdulillah baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya